ดูนี่เรดังเอาจาทีวีใครอยู่ไอ้หมูที่เฮ็ดยังดู kwana nawa gashi ba hakuri inda kin yi hakuri kwana ko bakwai ne ko ko goma ne ba mu taɓa nama ba aka san kan ko ba sai yi hakuri ko wata ba ku da hakuri ah ita rayuwa ka ji ne yau ka sha wuya gobe ne rayuwa amma hauka ko ke ji ba ake samu ba ɗan nan da ake samu da ake abin da ne ake ake jin daɗi <coughs>

dan APN ne eh, dan AP dan YC dan YC ne ko APN a na gama tunai na sarki a ne bauta kasa ai sosai sosai ye a Fatakwat ka san mu lokacin da muka aikin mu eh. dan YC a 1845 eh. mu ne da farko da muka fara yin NYSC eh ka san NYSC eh ina wannan gunkin da aka sassaka na NYSC za ga wani haka ni haka na eh ni ne kuma wallahi ga gasu gudu ga hancin ba na gani wallahi ni ne ai ai dai bautar ƙasa ce a fatakon na yi allahu akabar kabira mu bautar ƙasar ma da aka saka mu akan akan jirgin ruwa akan ƙasar ruwa aka aka saka mu aka saka ƙasar ruwa eh. to ka san mu lokacin da muka yi mun namu yan wayan sai din eh. mu ba mu ba ba da ba da yake zuwa ba eh ba da yake zuwa ba eh mu da mu daga kasashe ake bi eh kaga mun ni ni nawa NYC din mm. lokacin da ne nawa NYSC eh farko aka kai mu aka kai mu aka kai mu Addis Ababa daga Addis Ababa jirgi dauke mu eh. sai South Africa daga South Africa eh. muka kewaya sai muka shiga Malawi Malawi <laughs> ka ce kai ba ba bautar ƙasa bautar duniya kai kuma wai bautar Afirka ne bautar Afirka bautar Afirka eh, eh. kunan da ake yan wani nan suke suke suke bauta kasa amma mu bauta afirka muke yi eh. yawa wai eh. yanzu misali eh. ka gani nan din nan kula na gaya maka inda nake tattala wa'annan takardun yan wani na ne a ciki wa'i certificate na ne a ciki ya kai a <laughs> nan daga ni sai ni Allah zargi bacci in zan ya karkashin fulo karki wasa da shi su ne ni karki wasa da shi su ne ni ba uban da zai dauke ka aiki ba ka da wannan yanzu shugaban kasa america eh. donald trump donald trump donald trump donald trump shugaban kasa america na yanzu oh donald trump da angela merkel eh. shugaban kasa germany eh. wannan matar ga kujera ta ga kujera donald trump a kilas ajin mu daya dan ƙasashe nyc shi donald trump sai tafi south america ah! south america yi mm. ita kuma ita kuma ingir makel mm. ita tafi south germany mm. ni kuma sani afirka mu ne fa ba zan taba mantawa ba bismillah mun eh bismillah mun ba zan taba mantawa ba eh ah, ni ma ai a wannan nayi ku ga ai ku ku ta ku buta kasar ai eh. ku kasa kuke bautawa eh. mu kuwa mu mu mu afirka muke bautawa afirka mu ba ake raba mu ba kasashen afirka na gaya maka daga nan muka shiga ah, somalia na shiga malawi na shiga ka bai da ku eh. na shiga malawi eh. a cikin bautar kasa eh. duk na yau na yi wannan ba allah kuma lokacin kasan misali yanzu wannan shugaban kasar afirka ta kudu mm. wanda ya mutu mm. nelson mandela mm. is my classmate yes da shi ba shi ba shi da shi muka karatu a wannan shekarar 1845 waye monitan ajin amma wannan wanda George Bush Bush George Bush wanda ita ka ibe bara Obama madalla to ai Barack Obama eh shine headmaster na aji namu na aji hmm. na aji mu ka gane ko hmm. shine munta <laughs> eh Allah a wannan lokaci eh, dan waye sai a wannan lokaci ina ganka eh. ai zagwai maya na kan a ilaha illallah ni zan maka wannan ka kare abinka ka kare yawa-yawanka a rana kuma ka zo ka rasa aiki yau da fatima ɗin da na je wallahi ina da kamar ka shinkafa da wake hmm? na ce ka samu shinkafa taliya da salak don shegiya yanzu kai yanzu kai ka zuro titi ka tawo irin wannan guri hannunka ta dan dan wata jiha ne kai dan eh? wata jiha ne kai a wata jiha kai ka hutu a hutu hmm. ce dan dan warara ne to eh eh a haba ya mana me gaskiya ai na gani kuma ai annan ka gani annan ka gani nan Allah sauki wallahi yau wallahi baka isa ministry of agric naje ta takaddun nan ministry finance ta ubanta finance din da agriculture din ta ci ubanta ma'aikatar gona haka za ka buro ma'aikatar gona ka zo ka zo ka sharba min wannan hannu yanzu nake faɗa da matata rabon da in ci shinkafa da daliya yau kusan kwanan mu goma amma kawai ka nemi kan ka zama jiki kai dai eh. dan NYC ne dai jika dan Allah dan annan malam Allah ba za ka karasa ba karasa a can gaba a kutusha a can in ba ci za ka yi bane iya ba ci zan ba kaji take NYC ne ina ina zancen yan wasi ina shi kawaki taliya keki wannan bakin dama in ya samu taliya irin irin dogo taliya nan dan shehiya ni dai ka kasara ni an ka kasara ka kasara ne kai Allah ka kasara ka kasara ne kai kuma Allah bai ce haka ba an eh, haka mun mun tabbaka kai zo ka waje mu kai ka tsaya suru to tabbaka hutu to baka a dai ka san bai yunwa a na ni ko zan goya ni ni zan kai dai daga ganin bakin rarara ka san ina cin abinci ai shi ne ce ni zan ga wani kalli ba eh a kware ba uku ba saboda tak sai kis dan shegiya akwai Allah ai zo malam biredi ne kai wuce kar yake banza kai ma wani NYC Allah mun jo ne zan dawo da za ku je guje din mun saki hannun juna dan uwarka kai ma Allah ina nan na nan zan ma wallahi zan maka zan maka malam kuma kai kai ba za ka ci cikin nan ba ka je ka tuke mu ina idan ban ma shari ba Allah ya tsina in ce wannan jakar kayan kayan ba za ka ci abincin nan ba ka bani ba Allah dan ma shari ba dan ce jakar nan ba akwai wani abu a ciki irin abin nan mai dam ka ci yanzu ka ci ubanka yanzu na ce abin nan mai dam ne yanzu na ci ubanka a garin nan wallahi na rantsi da Allah jidin sai hira ai ni ne na je ministry wane ne uku ko kaza zaba wannan wallahi ba zai kushe ba ta kushe ban za wofi duba inda ma da nema kenan wallahi ce wani nan Nigeria. Huh? Au, a shi yaran nan ne. Wala mu Da su kushi. Wani nan suka suka ya ɗan masu ne ba. Duka suka zuma da shi. kaga ya goge tas wallahi wallahi Allah ga ɗaya ma ɗan hegiya wai ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a assalamu alaikum ga wata dama da kuma sanarwa ta musamman ga kuma sauran masu biyar mu a channel youtube din mu mai suna duniyar dan auta tv kace nake ba ruwan nan rawa ne gobara in ta kama a gidan ta kama duniyar dan auta tv ne kadai za mu rika kawo muku wannan lafiya me ya faru wai lafiya malam ta kaje ni me ta baka ta ko ruwan zabi yana mana zai ga zai da wa ai na san da mana ta comedy collections ina masoya dan auta sai ku da pipi ku yodan dandazo domin ga wata dama ta musamman wanda aka ware domin ku masoyan dan auta waye wannan aljani aljani ne duniyar dan auta tv a nan ne kadai za ku samu sababbin collection na comedy wato wasannin barkwanci na ban dariya a to bari mu ka je ka tabbata zo zo zo zo sai ki sa Me zan siya a naira hamsin ya tuwo da miya mai gida. Caje ni. A sake caje ni in kin ga kuɗin da na hana ki sai ki ɗiba. Ai wannan can ƙasa zaka bas in ka gama da nan sai a ɗiba sai a je a lissafi a can. Abu? Ke idan za ki kama gaban ki kama ka bai Har ki wace ce har za ki kasa na da shi. Me kike ce? Ai. sai da na gaya miki sai da na gaya miki jama'a ku taimaka ku ruwa fina-finan sa irin na baya na yanzu har da ma wanda ake damawa da shi kamar su direban dan sahu auren yaro kice za a saka talla a wata tsakani da asiri yau ya tona Allah ya tona muku asiri eh wayo na wala kana so sa kana so sa ta zuba kana so dan auta kurto rashin sani kowa maka kankara matar wada maganin ka kenan ho ho ho dan haka masoya dan auta sai ku da bibi ku dandazo ina faɗa mai ni matar aure ce yana gaya min wani i love you i miss you Mala ya kake neman kunna mashin ne baka ban canji na ba. Dan ba ka zan cinye ma canjin ka To na gane ta kai na baka ci banza ba wallahi. kawai ka tsaya in kai ba shege nake duka na rantsi billahi lazi ko ne unguwar ya mu nan na rantsi da Allah sai na kusa kashi ka. Yalla gabara ta ni in baki naira dubu tara. ba shinkafa zan siyo ba ba ba ba ba taliya zan siyo ba ba makaroni ba ba mai ba ba magi ba in ra naira dubu tara san kyalkyal in ba ki kwada za ku yi auko na yan uwarku amarya in ce in ba ki dubu uku ah. tsarin nan ma da na yau naku asaba ne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 jari ɗari ɗan mata a gida ashe mu ba mu sani ba. A wahala ba, a wahala a wahala ba, ba kure da ke. da zarar saki wannan shiri zai zo muku kai tsaye duniyar dan auta tv a nan ne kadai za ku ga sababbin shirin sa har ma da na baya ya bar gida gida ya bar shi sanan ba wai rage da biki san yanzu global aggregation sun canja tsari ba dole sai ka sa number waya ka sannan a ga ina za a shiga a shiga inda za a shiga a sa maka wannan wakar kofin din oh yanzu na fahimta ai sai kai mun bayani dalla dalla mahaifina hamshaƙi mai kuɗi ne yana aiki da kamfanin tata mai na fito ne ba don komai ba kawai sai dai in samu true kuma da na ganka na ji daɗi sosai tun da na ganka na ji ina son ka ilaha illallah ana da wai ba ana to naira saba'in muka rike kuma shi kenan sai ki ɗauko naira dubu ki bani don tsabakin mai da ni wani wani ban san abin da nake yi ba ban gane ba kawai na cinye Allah ya isa to Allah ya sakin yi akan akan akan dubu zai tafiya da sassafe zai cika wandonsa da iska kaga sai ka zo ka baje kolin ka <laughs> okay ina ha ba a ina wallahi ba zan habba zan shiga wannan kwata ba wannan mugun wankan kwata na malama fito da Allah gafara karasa kasa to ai ba haka muka yi da kai ba sai mun yi sai mun yi wanda zai kani nan wajen naira hamsin nake ba shi dalla gafara can da Allah ba Allah dalla gafara can da Allah wannan matar ka ce ko eh kware kwa to tana karar ka akan in ka fita tun da daddare ba za ka dawo gida ba sai da safe kai a takaice ma ta ce bata yi da kai ma farawo ne kai eh abin da ta faɗa gaskiya ne haba dan Allah dan annabi to aike ni baba ya karike ni baba baba ya karike ni baba kaga abin da suke so ka kawo musu duniyar dan auta tv sai ku subscribe ku danna kararrawa wannan shirye-shirye zai so mu zuwa muku ne shekarar 2021 da zamu shiga ɗaya ga watan januwari uku ga watan januwari tara ga watan januwari da ma dai sauransu misalin karfe 8 na dare duniyar dan auta tv ku subscribe ku danna kararrawa tashar mu ta ku ce baki ga gida wallahi ga gida ka ba wallahi ba kana hauka ne aje abincin nan na ce kai ne Mm. Mm, kai ne ba ki gaya musu ba wallahi ne ne alhaji mm, ita ai rayuwa haƙuri ake komai kuma idan rai ya ɓaci hankali sai a shiga satin sai a yi satin ɗin duniyar ɗan auta tv